ثم أماته فأقبره sannan kuma bayan ya gama abin da ya kaddara masa na shekarun da zai yi a duniya sai ya kashe shi ya sanya masa kabari har zuwa lokacin da za a tashe shi